a shirinmu na mata da suka taka muhimmiyar rawa al'ummarsu a yau mun samu zantawa da wata matashiya mai karantar marketing wato ilimin kasuwanci a cewarta ta zaɓi wannan kwas ne saboda ikirarin da ake cewa kwas ne da maza kaɗai ke yi domin ta nuna 'yan uwanta mata cewar babu abin da namiji zai yi da mace ba za ta iya ba duk da cewar a Najeriya ba duk kwas ɗin da mutum ya karanta zai samu gurbin aiki a wannan fanni ba. Sunana Amina Ahmad Abdulkarim Hausawa. An haife ni a Hausawa Gwale ina zaune a cikin Hausawa dai. Ina karatu a Management Studies ina karantar marketing. ra'ayin ki har karantar marketing? Eh saboda an ce marketing aikin maza ne. shi Ni kuma sai na tunani na ce to me yasa mace ba za ta je ta marketing ba. shi yasa na tafi kuma ra'ayi ne na baba na ya zaɓa mu yace ki je ki maketin yana da daɗi kwas ne mai daɗi ko baki aikin gwamnati ba za ki iya yin kasuwanci a gida to kenan ma iya cewa abin ya zo miki a daidai kina sha'awa kuma sai baban ki ya ce eh ina sha'awa gaskiya sosai ma to diploma kike yi ko me diploma nake yi idan kika kammala kina da burin ki ci gaba ki samu digiri eh idan na kammala insha Allah ai ina so in ci gaba da karatu na daga baya sai ne aure to idan kika kammala karatun wani irin aiki ke sha'awar to shi dai ka san zaman kin san zaman Najeriya ba sai abin da ka karanta zaka samu aiki ba amma dai buri na in sha Allahu idan na kammala duk inda na samu aiki zan yi ma'aikatun kuɗi kenan kowace ma'aikata ta tashi ko a finance ko kuma gidajen rediyo tunda suna bukatar marketers. A wannan kwas ɗin ke karanta ki iya marketing ki fita ki nemo kasuwa? Sosai ma insha Allah. Kina fuskantar kalubale? Eh gaskiya muna fuskantar kalubale sosai a wajen karatu. Wani irin kalubale? kalubalen mu dai shine matsalan mu shine kaiwa yamma da muke sosai a makaranta ma tsaya mu ta iyayen mu me burin ni dai buri na in zama shakiyar ma'aikaciya a gwamnati to wani kira gare ki ga yan uwanki mata to ni dai kira gare ku yan mata ku tsaya ku yi karatu domin yanzu karatu shine daraja ya mace ko a gidan mijinta dan mazan ma sun fi son mai aiki Malama Amina ta ja hankalin 'yan uwanta mata da su nemi ilimi duk rintsi a cewarta ilimi shine gishirin zaman duniya a yanzu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.